du'a'u dukhulil masjidi addu'ar shiga masallaci duk wanda zai shiga masallaci a shari'a ana so ya addu'a wannan kaga aiki ne na kullum addu'a ta ashirin a'udhu billahi al-azimi wa bi wajhihi al-karimi wa sultanihi al-qadimi min ash-shaytani ar-rajim billahi azimi وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم da ka taɓa masallaci yi addu'a to yanzu ga ka a ƙofar masallaci ka shiga kaga wannan addu'ar ba ta da wahala mutum zai iya haddacewa Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi ya rawaito wannan addu'a daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen hadisin Annabi yake cewa fa idza qala zalika duk mutumin da zai shiga masallaci yayin wannan addu'a shedan zai ce hufiza minni sa'ir yau wannan bawan Allah yau dai ya samu kariya an bashi tsaro daga sharri na iya tsawon wannan rana idan za ka shiga masallaci kayi wannan addu'a shedan zai ce to yau dai kam daga yanzu dai har zuwa ƙarshen dare to an ba wa wannan bawa kariya ta musamman daga gare ni da kuma makirci na shi da kansu ke zan da malam ka duba gara basa amma ba mu sani ba eh, na haka mutu ya afkawa mu shiga masallacin nan ba bismillah ba addu'a ba komai kasuwa ba aka ce za ka shiga akwai addu'a da ake kasuwa wanda ya kamata tun da kasuwanninmu na musulunci ne musulmi ne a kofar kowace kasuwa a rubuta wannan addu'a ne babba a ɗanyi wani allo a rubuta ce ga abin da annabi yake faɗa za a shiga kasuwa to in za ka shiga kasuwa an ce ka yi addu'a to ina ga masallaci bi aula a'udhu billahi al-azim ina neman Allah al-azimu mai girma ya tsare mana ina neman kariyar ubangiji wa bi wajhihi al-karimi ina neman Allah tabaraka wa ta'ala da fuskarsa mai karanci ya tsare larabawa suna amfani da kalmar alwaji alkarim dukkan abu mai mutunci mai amfani wanda amfaninsa yake dawwama kamar ya ubangiji mai amfani ya Allah da amfaninka yake dawwama ina neman ka bani kariya sannan ka taimake ni larabawa sukan ce wa mutane karrama waje wajhaka idan balarabe ya ce waje wajhaka yana nufin akramaka Allah Allah ya girmama ka kuma da aka ce alwash wannan alwash shine wato mafi girman wurin da za a ambata a girman mutum da shi kuma shine dan adam ma yake neman Allah ya tsare masa shi an sifanta Allah da fuska dan yana da ita amma irin wacce ta dace da shi ba mu san wacce iri bane sunan ne kurin yi iri daya laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah Allah shine mai ji Allah shine mai gani so anan zamu faɗa kamar yadda annabi ya faɗa amma ba san wani iri bane wa sultanihi al-qadim muna neman Allah ya bamu kariya da ainihin wato karfinsa shine sultan da mulkinsa shine sultan da hujjarsa ita ce sultan kadima da daddiya ƙarfin Allah mulkin Allah sarautar Allah hujjar ubangiji ai da daddan abu to ina neman dawwamamme kuma muna neman Allah ubangiji ya ba mu tsaro da kariya mina shaitanir rajim daga shaitan jefaffe abin jefarwa kenan wanda ya wannan addu'a abin da yake faɗa kenan mun faɗa cewa duk wanda ya faɗi wannan shaidan da kansa zai ce yau ne wani ya yi nasara a kaina